نعم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 صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يو شابقي جوات رمضان هجرة تدبو دقريه دو أربعين بقي ودى سيدي دي دراني شدع جوات أكو شكرة تدبو ديو دا دشدع دا yau za mu yi majalisi na goma sha bakwai a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya ƙara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau insha allahu za mu tashi aya ta hamsin ta sittin da hudu ko aya ta sittin da hudu الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 61 آية 61 نعم amma ga tambayoyi da waɗansu ‘yan uwa suka turo wannan bayan sallama ya addu'a ya ce Allah ƙara wa malam da alaran ma lafiya ya ce malam sallar jana'iza dole sai da alwala in gode na'am sallar jana'iza dole sai da alwala wajen jumhurin malamai a dole sai da alwala saboda annabi sallallahu alaihi sallam ya ce la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tahur bi ghairi tahur Allah baya karban sallah ba tare da sarki ba sarki din da ake nufi alwala Allah baya karban sallah sai da alwala saboda haka sallar jana'iza ba ta inganta in mutum yayi ba ta yi ba kuma ba shi da lada sai dai an ruwaito daga akwai daga cikin malamai wanda suke ganin in mutum yana jin tsoron kurcewarta zai iya yin taimama domin ya riski alalarta saboda ita tana da ɗan bambanci da sauran salloli tunda ita ba sallah ce cikakka ba wadda take da dukkan rukunnan sallah na ruku'u da sujada bal ita addu'a ce ta wato addu'a ce da shi mamaci saboda haka kuma an ruwaito wannan daga wani daga cikin sahabbai saboda haka waɗansu malamai suka yi riko da wannan cewa idan mutum yana jin tsoron zai rasa sallar janaza din to sai ya taimama ya shiga in ya ga cewa kafin ya alwala za ta kubce masa akwai wannan rusa da aka ruwaito daga wanda daga wasu daga cikin malamai amma al'asul shine kan cewar mutum ba zai yi ta ba sai da alwala saboda an kira ta sallah a cikin shari'a sannan wannan ya ce mutum ne ya kasance ina yin azumin nafila na litinin da alhamis to akwai ranakun da yayi kuskure yayi kuskuren aikata istimna'i a ciki to a lokacin ya san azumin ka zai kare amma bai san akwai ramuwa a kansa ba sai ya tuba ya dena sai ya ji ana cewa sai ya rama malam ya abin yake eh wannan shine shine a matabar shi ne ra'ayin imam malik kan cewa idan mutum yana mutum ya yi wato azumin nafila idan ya karya shi da gangan to sai ya rama saboda Allah ta'ala ya ce wala tubtilu a amalakum kada ku ɓata ayyukanku mutum da ya niyyar wannan aiki ya ɗauke shi to ya zamanto ya zamanto tilas a kansa kafin ya yi ba tilas ba ne, shi ya sa kansa amma in ya shiga ya fara bikilas da cika shi in da cika shi ba sai ya rama kamar sallar nafila ce idan mutum ya fara nafila wajen imam malik in dai har ya yi ruku'u ya kulla raka'a ba zai ce ya fasa kawai ya fita daga cikin nafilar ba sai ya kammala ta in ko bai kammala ta ba zai zamanto ana bin sa sai ya rama ta domin ya bar abin da yake yayin da ya shige shi ya zama wajibi a kansa amma sauran malamai sun tafi a kan cewar a lalle ne ya rama azumin nafila idan ya karya shi da gangan ba saboda hadisin hafsa radiyallahu anha cewa as-sa'imul amiru nafsihi shi ne yin azumi na nafila sarkin kansa ne wato in ya so ya cika in ya so ya karya to kun ga mafhumin wannan ya nuna kan cewar an ba shi damar kan cewa ko ya karya yana da zaɓi idan abin da aka ba mutum zaɓi kuwa babu lizimtawa wannan hadisin duk da yake akwai saɓani akan ingancinsa akwai malaman da suka rinjayar da cewa mawkufi ne akan hafsa radiyallahu anha da ta ruwaito wannan hadisin bi ma'ana wato katsinta ne ba faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba don haka dai al mutum ya ɗauki abinda Imam Malik ya tafi a kai na kan cewar in ya karya azumi na nafila ya rama shi saboda istidlalin da ya yi nutsakke ne cewa kada mutum kada mutum ɓata aikinka bayan yin aiki to kar ka ɓata shi kuma daga cikin abin da zai nuna wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga itikafi a goma a ƙarshe na Ramadan sai matansa su ma suka zo suna suka shishiga sai ya ga abin kamar ya zama gasa sai ya ce duk a duk su fita shi ma ya fasa itikafi to an ruwaito ya rama wannan kwanaki a cikin shawwal ya rama su fita ga itikafi sunna ne to idan har aka ruwaito tun aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama shi wannan asali ne da imam malik cewar aikin nafila wato idan mutum a wani abu ya sa bai cika shi ba to ya rama shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama wannan itikafi nasa don haka mafi kyau ya rama duk da yake ba za a lizinta masa ba saboda ganin akwai saɓani na malamai da kuma wannan hadisi na hafsa radiyallahu anha musamman in ya zamanto ya tabbata cewa marfu'i ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sannan sai ce kuma in sai ya rama bai san adadin ranakun in haka ta faru ba ya zai yi ya ta aminci ramuwar Haddi ne saboda haka daidai gwargwado ya kai kardado ka ga wato ka kiyasta ka gani kamar sau nawa kake yin haka din kuma in zai rama ya sharaɗin ramuwar take sharaɗin ramuwar wato al'ada ya haƙi al'ada ya haƙi al'ada aka aka ce ramuwa tana bin tafarkin asalin wato na ada'i ɗin ne yanda ake na ada'i haka za ta azumi za ka yi sosai ba wai kawai ka ce da wannan azumin azumin moɗa za ka yi ba a'a azumi ne cikakke to sannan wannan shi ma ya addu'a ya ce Allah ya ƙara malam lafiya Allah ya ji ɗan hajjiya amin yace na yi waya da budurwa ta sai na ji shi a jikina kuma ba mu yi wata magana da ta saba wa shari'a ba ya matsayin azumi na. to a azuminka a mustahabi ne a wajen imam malik karama wannan azumi domin wannan danshin wannan danshin ya nuna kallon maziyi ne ya fita to kuma duk da yake ba magana kuka yi ta sha'awa ba amma kowa da irin ɗabi'arsa wataƙila jin daɗin muryarsa ne ya sanya ya motsa maka sha'awar sata ko kuma a guji irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfu idan ranar azumin ɗayan ku ta zo to kada ya rafasu wato kada ya magana ta farfasa kada ya magana kuma ma hira hira da budurwa shi fa al'afun ta wannan fa shi fa magana da mace fa wadda bata halarta a gare ka ba an halarta shi ne bi qadril haja gwargwadon buƙatar kan cewa za ta aure a gwargwadon buƙatar aure amma ba ta zama matar ka ba da za su zama to kan cewa kuna shafe lokuta masu tsawo kuna yin hira wannan ya taɓa a ladabin da aka ladabtar da mu na alaƙa tsakanin namiji da mace ba ta riga ta zama matar ka ba ka guji wannan ko musamman a ranar azumi a azumi ko da matar ka ne ka guji wannan hirar ka guji irin hirar da yake za ta iya sanya abubuwa na soyayya na kwarkwasa da zai iya motsa sha'awa a ciki kuma mutane daban-daban ne akwai wani wanda yake ba za ta motsa masa sha'awarsa ba amma wani ba haka yake ba shi yasa Aisha radiyallahu anha idan ta fi kaito cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sumbantar ta alhali yana azumi wato da rana yana sumbantar ta da rana alhali yana azumi Kita ce wa ayyukum amlaku li irbihi min sallallahu alaihi wasallam wane ne daga cikin ku yafi yi ma sha'awar linzami irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka kakkaji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ka ce wannan kamar an buɗe maka ƙofa a al'asul shine falayar yarfut ta da ya rafasu in rafasu na zance aka hana shi ballantana kuma na wato kusanta na shafe-shafe na mubashara ko ko kubla domin akwai wani wanda yake idan irin wannan ta faru daga baki ɗaya ma azumin zai iya lalacewa to saboda haka shi yasa irin wannan ake saddu zari'a saddu zara'i ake toshe na, shine a guji da baki ɗaya sannan yace idan mutum idan mutum ya mutu ya bar gidan kallo ko wani guri da za a iya saba wa Allah ya matsayin wajen da kuɗin da ake samu a wajen a wajen magada da kuma shi da ya rasu to na farko dai shi da ya rasu ya dasa aikin sharri a sai dai Allah ya yafe masa a domin mutum ya sanya waje da zai zamanto ana a wato wajen da ake saba ma Allah kuma har ya mutu bai tuba ba to kun ga ya mutu a cikin mummunan hali sai dai ai ta nema masa gafara Allah da fatan Allah ya yafe masa amma dangane da magada dole su dole su fita a su bar wannan gida su mayar da shi a ba na saban Allah ba Su canza shi daga halin da yake canza shi daga halin da yake ya zuwa ga abin da yake na bautar Allah amma dangane da kudin gado waɗanda wato ya bari wanda ya tara su daga dukiyar haram in yana da wata dukiyar in suka shiga a cikin wannan babu laifi domin shi dukiyar haram idan haƙƙin wani ya rataye da ita to ita ba a sanya ta a cikin gado ko kaɗan kama alal misali akwai dukiyar marayu a ƙarƙashinsa wadda ya cinye ko akwai wata cuta da ya yi ko akwai dukiyar al'umma wadda ya handame wanda yake ba taka ba wannan ba zai halarta gare su ba dole a fitar da ita daga cikin gado domin haƙƙin wani ya rataye da ita mu'ayyani amma idan dukiya ce wadda take tsakaninsa da Allah ta mu'amalarsa da Allah kamar a kamar wato yayi a kamar ya sayar da kamar dukiya ce wadda ya ta hanyar sayar da giya alal misali dukiyar riba ko ita haƙƙin wani yara ta yi wanda ya ci ribar ai dukiyar wani ce wadda ya ci ta zalunci saboda haka tana cikin a kaso na farko amma dukiya wadda yake haƙƙin wani bai rataya da ita ba kamar a dukiyar da ya ci ta hanyar rantsuwar ƙarya ko ba zai iya gane dukiyar waye ba wanda ya ci dukiyarsa a wajen ciniki wanda ya rantsuwar ƙarya aka ba shi fiye da haƙƙinsa to irin wannan dukiyar irin wannan dukiyar idan ta haɗu da wata dukiya wadda yake ta halal to za ta zamanto halattacciya ga ma'abocinsa amma wannan matsalar tana da karkakiya matuƙa hukunce-hukuncen almalul haram akwai bayanin wanda ɗaya daga cikin manyan malami na wannan shekara malamin hadisi malamin fiqh ko malamin harkar kasuwancin addinin musulunci na zamani alƙalin alƙalan Pakistan Sheikh Muhammad Tafi Usmani da dogon bayani a cikin fiqhul buyo wanda idan akwai ƙarin tafsili insha Allah nan gaba zan da ƙara bayani akan wannan nukta insha Allah na yau sai wani bawan Allah wai ya ba ma mahaifiyarsa ajiyar kuɗi ta cinye to shine yake yake tambaya wai ya za a yi tilasta ta biya shi ai babu wannan babu zancen tilastawa babu zancen tilastawa a abinda ta ci halal ne a gare ta domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ce anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka inna mahaifinka ne to Imam ahmad rahmatullahi alaihi yace hukuncin uwa ma haka ne kamar yanda kai da dukiyarka din na mahaifinka ne to haka dalika kai da dukiyarka ma na mahaifiyarka ne to ka dan ta baka kuɗi dan ta baka kuɗi ta cinye ba ka da haƙƙin ka ce za ka yi rigima da ita in ka ce za ka yi rigima da ita ka yi uƙoƙul walidai ka saɓa ma iyaye saɓa ma iyaye kuma yana daga cikin manya-manyan zunubai yana daga cikin kaba'irul zunub yana daga cikin manya-manyan zunubai saboda haka ka guje shi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 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين نعم الله يسأل الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه الله shi ne wannan wanda ya sanya dare a gare ku ya sanya dare domin ku litaskunu fihi domin ku samu nutsuwa a cikin sa wannan hara mubusira kuma ya sanya wuni ya sanya rana mai haske domin ku rinka ganin juna inna Allah ladu fadlin ala nas hakika allah ma'abucin falala ne mai girma ma'abucin falala ce mai girma ga mutane walakin na aksarar nasi la yashkurun amma mafiya yawancin mutane ba sa godiya ga Allah wato yayin da Allah ya ce wa ku rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ku kira ni ni kuma na amsa muku to sai ya bayyana cewa wannan fa ubangijin naku shine Allah sai ya ambaci sai ya bayyana ayoyi da suke nuna girmansa da suke nuna ni'imarsa da suke nuna cewar wannan umarni da ya yi muku na ku shi ku kama shi ƙamƙam ku kama shi da ƙarfi domin shi ne fa Allah ubangijinku da yace ya um, ya ce ku shi shi ne fa Allah fuska ta farko kenan wato ƙarfafa umarnin ne shine Allah maɗaukacin sarki ya ambaci sifofin kansa ya bayyana irin kuma sifofin nan ya rataya su da ni'imomi da ya yi, da kuma waɗansu ma waɗanda suka zo a kan girman zatinsa wanda suka cancanci wato yabo a gare shi da kuma wato jinjina al'amarinsa cewa Allahn da yake haka Allahn da yake shine wannan ubangijin to shine yace ku roke ni amsa muku sannan fuska ta biyu wannan kamar wato ta'alili ne bayyana wato dalili ne akan cewar kada ku girman kai akan bauta masa domin kamar yadda yake innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dafirin waɗanda suke girma suke neman girma girma waɗanda suke girman kai gabarin bauta gabarin bauta gare ni za su shiga jahannama suna kaskantattu to dalili saboda sun yi girman kai da sun yi girman kai ga bautar Allah an ibadati gabarin bautata bautar Allah wato bautar ubangijin naku to shine fa Allah to anan Allah ya ambata manya-manyan ni'imomi ni'imar farko shine ni'imar dare da rana ba wanda yake da ikon ya kawo wannan ba Allah ba ba wanda yake ikon ya tsara halitta inda ya tsara shi Allah dare wanda zai sa kowa ya nutsu ya koma gida motsi ya karanta kowa ya koma a gida ba harka idan ma ka je ka sha wani abu ne da zai sa kai harka ka fito ba kai ka fito da kowa da kowa ba ba kai ka ce dole ai harka ba ina jama'a kike kai ku fito a zo ai harka akai ta ba dole Allah ya ya lizumta ma mutane nutsuwa a wannan lokaci rana kuma ya sanya ta lokacin mai ganarwa mubsir wato mai sanyawa a gani wato kamar rana ce take sanyawa a gani ai ma'ana rana wadda ake gani a cikin ta. rana mai haske ya sanya rana mai haske to wannan saɓani da Allah maɗaukakin sarki ya kawo falala ce mai girma daga Allah shi yasa yake Allah ma'abucin falala ne mai girma bai ce inna Allah al-mutafaddilu ba ko inna Allah lahu fadl yake inna Allah zul fadl inna Allah lazu fadlin lalle ubangijin ku tabbas shine ma'abucin falala mai girma dan ya nuna mana cewa ita falalar ba karama bace babbar falala ce shi yasa yi tankirin ta aka ce lazu fadlin fadlin wato larabawa in suka yi tankiri ko dai su girmama abu ko su karanta shi wato siyakin da yadda aka kwararo zancen shine zai fahimtar da kai wannan tankirin da aka mayar da ta na kira wato abin da a turanci ake cewa indefinite article wanda aka mayar da shi to domin girmamawa ne ko domin karantawa ne to anan domin a girmama girman wannan falala a girmama wannan falala domin falala ce mai girma saboda ɗabi'ar dare shine ya sufantu da sanyi ya sufantu da duhu ya sufantu da rashin motsi da kawanci shiru wanda duk suke taimaka ma jiki dan adam yana da buƙatar ka saboda dan adam yana da buƙatar hutu dan adam kaman mashin ne yana buƙatar lokacin da zai tsaya domin abin da ya tafi na ƙarfinsa jikin ya dawo da shi akwai abubuwa da dama da jiki yake yi wanda sai mutum yana bacci ne sannan wannan abin zai samu shi bacci din ba zai yiwu ba ba zai samu irin abin da ake bukata da gare shi ba sai idan da daddare ne baccin dare daban yake da baccin rana saboda shi dare shi wannan sabawar dare da rana wato ya saba da wani agogo da Allah ya sa a cikin halittar dan adam kowane dan kowane dan adam yana da wannan a biology kun karanta da circadian clock ko the circadian the circadian rhythm cancanjawar kodar jiki wanda yake sanya jiki ya tasirantu da dare da duhu ya tasirantu da rana da haske idan dare ya yi lokacin duhu ya yi, to jikin zai saki ya ji abin da yake bukata sai dai ya baki wannan agogo ne wanda Allah ya sa a jiki ba kai saka hana wannan ba haka Allah ya sanya shi mm, ku je ku karanta da circadian clock ko circadian rhythm na jiki ya jikin dan adam wanda Allah ya sanya dan adam da wannan kuma sannan akwai sinadari a cikin kwakwalwa wanda ake ce masa melatonin melatonin din sinadari ne da kwakwalwa take sakarsa in ta sake shi sai ya sa jiki nan da nan ya ji bacci kuma in ya tashi baccin bacci zai yi mai nauyi to shi wannan sinadarin melatonin idan duhu ya yi lokacin ne yake samu ya fita inda haske sai ya zama to kaɗan ne yake shiga cikin jini amma inda duhu sai ya taho da yawa a cikin jini daidai yadda zai sa jikin mutum ya saki ya samu nutsuwa shi ma kun ga ai suke sayar da daga akwai za ka ga ana sayar da melatonin na na na 'ya'yan itatuwa wanda yake yake taimaka ma mutum don ya samu ya yi nutsatsen bacci da shi ba wanda yake sanya ba kamar chemical ne. irin chemicals ɗin da suke sanya barci, wanda ba a ba mutum sai da izinin likita to saboda shi wannan a cikin asalin halittar mutum Allah ya yi wannan melatonin wanda shi ne jiki shi yake sanya ma jiki automatic da zaman to jiki yana buƙatar barci, kuma shi yake sanya barcinsa da zai yi da daddare ya fi ni'ima ya fi daɗi ya fi nutsuwa irin barcin rana to sannan kuma shi kansa jiki ɗin kwakwalwa a lokacin take samun hutawa don kwakwalwa kullum tana cikin motsi ko a bacci kake tana motsi amma akwai ɓangare da yawa na kwakwalwa da a lokacin da kake bacci hutawa shi kansa yake yi shi yasa ɗaya daga cikin abin da yake riƙe ma mutum tunaninsa da iya tuna abubuwa shine in yana samun bacci in ba ka samun isasshen bacci sai ga sunayen mutane ma kana mantawa in ka kwana ba kai bacci ba kwana biyu ba kai bacci ba ya zo babban ɗanka ma eh, sai ka ma ka ma ka manta sunanta kaga hankali ya tashi ake auka ma manta sunana ko ka kira ta da sunan uwar gida saboda ne saboda wannan abin da kwakwalwa take bukata na hutu ba ta same shi ba wanda yake sanya kwakwalwa ya zamanto zakira memory ɗinta tunani riƙe abubuwa na kwakwalwa ya karfafa a lokacin da ka samu bacci to sannan kuma nutsuwar da ake samu da daddare dare yana bada yana nutsuwa saboda an yi shiru an yi tsif in ma wani abu kake so ka yi ba yadda za ka yi saboda shi ma can ya je yana hutunsa in ma kasuwa ce kake so a ci kasuwa kasuwa an riga an rufe kasuwa ba za ka je ka bude mutum za ka je ne ka je ka bude kasuwa shi da kana jiran yan caji su zo waye zai zo maka ba wanda zai zo maka saboda haka dole hutun ya sa sai maka huta sannan kuma kamar yadda Sheikh Sa'idi ce, lokaci ne da masoyi zai nutsu da masoyiya a cikin dare saboda kafa ta ɗauke ba wani abu da kake tunani kuma kwana za ku yi kwana za ku yi kuna hira sai ku shi ta ayyana sallallahu alaihi wa sallam ya baya son a ah, hira bayan sallar isha illa hirar da mutum zai yi tare da iyalinsa domin mutum ya hira tare da iyalinsa ko da ba kai bacci ba jikin ya huta akwai nutsuwar zuci a cikin wannan tunda Allah ya ce su kansu iyalin bi taskunu ilaiha ana samun sukuni tare da su saboda amma ba samu sukuni da bacci ba zama kai hira tare da iyali ka kike tare da su sukuni ne saboda mazaje a kula da wannan sai ka ga waɗansu mazaje muna ji kuka yana ta zuwa daga mataye cewa mijinsu idan ya shiga ya shiga gida bayan ba zai dawo da wuri ba in ma ya dawo da wuri in ma ya dawo din ga shi bai dawo da wuri ba amma hankalinsa yana kan waya hankalinsa yana kan waya ya shiga nan ya shiga can ya shiga nan ya shiga can ba shi da lokaci gare shi kaga wannan ba zai baka sukuni ba baka samu sukuni ba amma Allah yanda ya tsara shi ya yi ne dare dan ka samu sukuni rana kuma ya zama tokan cewa ka sanya ka ta iya ganin abubuwa ka iya harka a lokacin ne za ka tashi ka bazama ka nemi abin da za ka rayu a kai to wannan hakika yana daga cikin falalar Allah shi dai mafiya yawan mutane haka gode ma ni'imar Allah wato ba ka gane cewa wannan daga Allah ne bal me suke yi sai ka ga ta magana a kai za su baka labarin irin abubuwa na wato hikima na halitta da ke ciki amma duk sai ka ji suna cewa wannan nature kenan wannan da irin abin da nature ta yi ba za a ambaci Allah ba sai a cire Allah a kawo aikin Allah a dangana shi zuwa ga wani Allah wato aita cewa nature nature kuma sun yi su fassara wace ce wannan nature din halitta ce ko mahalicciya ce ko mece ce ita amma in ka tambaye su ba su taɓa cin-cin ai haka kawai take haka kawai take menene ita to kaga wannan tambayar ba za ka samu amsa ba sai a wajen ilimin da annabawa suka zo da shi to shi yasa Allah ta'ala yake cewa ya arifuna ni'matallahi kuma yunkirunaha sun san ni'imar Allah suna sanin ni'imar Allah amma suna inkarin ta suna sanin cewa wannan Allah ne ya tsara jikin ɗan adam yayi masa kaza yayi masa kaza to sannan Allah ta'ala yake zalikumullahu rabbukum to wancan ya ku mutane shine Allah ubangijin wancan da yayi muku wannan tsari kuma tsarin da babu wanda ya isa da yake da ikon ya kawo shi in ba shi ba kuma ya jirkita wannan tsarin to shine Allah ubangijin wanda yake ku roƙe shi khaliqu kulli shay'in kuma shi ne mahalicin dukkan komai shi ne ubangijinku ma'ana shi ya halicce ku kuma ku ma shi ne mahalicin dukkan komai ya ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya ce shi wato ku kaɗaita shi da bauta wato yayin da kuka san cewa shi ne ubangijinku da ya yi muku wannan ni'ima kuma ya halicce ku ya halicci ma komai da komai babu kuma wani mahalicci in ba shi ba to babu abin bauta da gaskiya sai shi sai ku kaɗaita shi da bauta shine ma'anar la ilaha illahu ai ku kaɗaita shi da bauta domin abin da yake nema kenan daga bayansa ku kaɗaita shi shi shi kaɗai da bauta kar ku mai da shi kar ku sanya masa wani wanda zai zama to daidai da shi anna tufakun to ta ya ake kawar da ku daga gaskiya ta ya ake kawar da ku daga imani tare da bayyanar hujjoji tare da cewar dukkan alamu na kan cewar ku gane Allah ku san Allah sun bayyana Allah ya yi wannan bayanin to ta yaya abin mamaki wato ya zama to kan cewar sun karkace ga barin imani ba ku yi imani ba wato tare da bayyana dalilai kafircin wanda bai yi imani ba abin mamaki ne kuma abun a zarge shi ne wato wannan istifami ne na ban mamaki da kuma na zargi ai wato kada ku kuskura ku kauce ga barin imani domin ba ku da hujja saboda Allah ya tsayar muku da hujja waɗannan dalilai da Allah yake faɗa su ne suke wajabta su kaɗaita Allah da bauta to sai kuma Allah ta'ala yake a ka yi ufakun alladhina kanu bi ayati llahi yajhadun irin wannan kaucewa daga imani wanda kafirai suke yi bayan bayyanar hujjoji a gare su to haka nan masu musu da ayoyin Allah haka nan su ma suke kaucewa da barin gaskiya wato ba wanda za ka ga yayi irin wannan kaucewa da barin imani da Allah da ni wuya ga Allah in ba waɗanda yake wato suna mutu da ayoyin Allah ba amma ayoyin Allah da yayi bayanin su suna sanya mutane su miƙa wuya ga Allah don haka ne Allah ta'ala a cikin suratul nahl ita ma sura ce wadda ta cika da bayanin ni'imomin Allah Allah ya ce kadalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun haka nan Allah yake cika ni'imominsa a gare ku don ku musulunta ku miƙa wuya ku sallama ma Allah babu wanda zai kauce ga barin imani irin wannan kaucewa bayan ayoyin Allah sun bayyana a gare shi sai wanda yake musu da ayoyin Allah ma'ana rashin wato musu da ayoyin Allah da jayayya da ayoyin Allah su ne suke sanya mutum ya zamanto bai gane a bai gane abin lura daga ayoyin Allah ba amma dukkan wani abu aya ne ga Allah aya ne zuwa ga Allah ga wanda Allah madaukakin sarki ya sanya shi ne miƙa wuya ne mai sallama mace amin Allah ba ne ba mai musu da ayoyin Allah ba in kuma ban manta ba fa aya surar ta bude da inkari da zargi akan masu jayayya masu musu da ayoyin Allah saboda haka waɗanda suke da wato ƙin ayoyin Allah su ne suke ake sarrafar da su da gabarin imani to sannan a Allah maɗaukacin sarki ya ƙara bayyana wato sifarsa yace Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qararan ya bayyana wata ni'imar kuma Allah ya sace maimaita kansa da sunansa bai ce maimakon ya ce huwa shi shine wanda ya sanya wannan wato kamar wata sabuwar jumla ce sabuwar kidaya ce ta ni'ima da sake ambatan Allah domin ku ji girman Allah domin ku san wato ku samu sanin Allah jalla wa'ala, ta hanyar bayyana ayoyinsa da yake yace Allahu hulabi ja'ala na al-ardha ƙarara. Allah fa shi ne wannan wanda ya sanya ƙasa wanda ya sanya ƙasa ta zamanto mazauni wurin zama a gare ku masana bina'a ya kuma sanya sama ta zamanto rufi a gare ku wa sawwarakum kuma ya suranta ku ahsana suwarakum ya kyautata suraku wa razaqakum min at-tayyibat kuma ya azurta ku daga dadadan abubuwa zalikumullahu rabbukum wannan ya ku mutane shine Allah ubangijinku fatabarakallahu rabbul alamin dan haka yayi girma alkhairansa tun yawaita ubangijin talibai Allah kun ga nan kirari yayi makanta wanda a cikin kirarin akwai kididdiga ni'imomi wanda yake wanda yake kiran mu da mai zurfin tunani yanzu kaga can na dare da rana ya nuna mana yayin da muke karanta biology mu duba mu gane wannan sirke wato circassian circassian clock da Allah ya sanya a jiki ka gani Allah ya yi ishara ga wannan ni'ima da kuma sauran abubuwa da zaka karanta a kan saɓanin dare da rana. to nan kuma ya jawo ya tunatar da mu ni'imarsa akan yadda ƙasa Allah ya sanya ƙasa ta zamanto wurin zama sai za ku iya zama har ku gini a kai ku yi tafiya a ciki ku yi duk abin da kuke so da ƙasa ku sarrafa ta tana da sauri. ba wanda yake in kun in kun taka za ku lime ba ba haka yi muku ƙasa ba za ku iya gini a kanta kuma cikin rahamar wato cikin hikimar Allah da gwanintarsa sai yi waɗansu wuraren a cikin ƙasa ba haka suke ba ba su da wannan kaurin kamar yadda wannan ibn ashur yake bayani a ƙarƙashin tafsirin wannan aya yace akwai wani waje a kudancin tuni wani waje a kusanci a kudancin tuni wajen yashi ne amma yashi ne wanda in ka taka shi limewa za in kuma ka lime shi kenan ba za a taka ganin ka saboda ba kamar ruwa ba ne wanda yake za a ganka a je ana neman ka in ka riga ka lime babu zancen lalube saboda haka duk wanda zai je wannan area sai ya samu waɗanda suke ɗan kusa da wajen ne sun san inda ake takawa sun san inda ba a takawa don ya nuna mana ni'imar da ya mana a akan ya sanya mana ƙasa karara wajen zama za mu iya zama a cikin ta domin da ya so ba zai yi ta a haka ba kuma ya nuna mana a cikin wato girgizar ƙasa yadda za ka ga ƙasa take gini ka ga ya zamanto kamar kwali kamar yadda za ka rinka motsi da kwali yana darewa yana gaba yana baya yana yana karkacewa yana dawowa ba aka girgizar ƙasa haka za ta gani da Allah ya so sai ya sanya ƙasa ta zamanto mai tambar tana wannan girgizar a gare mu ba za mu taɓa samun ƙarari a cikin ta ba don kana so ka ga yanda wato ni'imar Allah na cewa ƙasa tana tabbatacciya wurin zama a gare mu to ka duba hoton duniya yayin da ake girgizar kasa hotunan da aka ɗauka irin yadda ake a japan din nan da kuma wai irin istanbul nan ma ana yi ana yi musu turkiya ana yi musu wal iyadu billah Allah ya kiyashe mu Allah ya kare mu Allah ya kare kasashen musulmi da irin ta Afghanistan su Pakistan ka ga yanda tashin hankalin dan adam ne to haka fa Allah madaukakin sarki ya sanya ƙasar? wa wato tabbatacciya an tami da bihin kada ka rinka girgiza da su ya sanya duwatsu kamar siraku domin da ba dan duwatsu din nan ba sabanin zurfin teku a zurfin da teku take da shi da ta kasa da tudun ƙasa. ba za a samu balance ba sai ka kasar tana girkicewa tana girkicewa sai Allah ya sanya dutse nan sai ya cokare ta idan wato ya zamanto nauyin wato nan zurfin ya rinjaya za ta toho dutse sai ya tare ta haka ya sanya duwatsu su zamanto taku to duk fa wannan fa yin Allah ne kashi kai fa muka gani sai dai mu je mu karanta a geology mu ga yadda ilimin ƙasa yake mu ce awa ah, how wonderful is nature haka za ka ga kafirai suna cewa wato ta abin mamaki ba za a ce subhanallah alhali ko in ka ga wannan abin mamakin sai ka ce tsarki ya tambata ga Allah hasanul halikin mafi kyan wanda ya fi kowa iya halitta kuma ya sanya sama sama a nan abin da ake nufi da sama shine burfi da Allah maɗaukacin sarki ya sanya na na iska nau'i daban-daban a cikin sararin samaniya wanda suke kare mu daga abin da zai cutar da mu da yake zuwa daga sararin samaniya da ma kai ruwan sama akwai ruwan saman da abin da Allah maɗaukacin sarki ya sanya na rufi a sama da mu inda ba don yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi shi ba sai a mana ruwan asid. ruwan asid nitrogen ba nitrogen kun san bond in nitrogen a chemistry bond ne mai ƙarfin gaske da iska ba za ta iya karya shi ba ruwa ba zai iya haɗuwa da shi cikin sauƙi ba saɓanin oxygen wanda yake za ta iya shiga cikin ruwa amma nitrogen da ba don yadda Allah ya yi ta a haka ba inda mai sauƙin bond ɗinta su karyu ne za su haɗu da ruwa da nitrogen sai ya zamanto nitric acid acid ne wanda za a yi ma ruwan sama za a yi ko na mutane kuma sai sanya sama ɗin ta zamanto gini ya ce saƙafan ma'afuza rufi abin kiyayewa ya kiyaye shi ya tsare shi daga abin da zai cuce mu kuma radiations da suke zuwa daga cikin sararin samaniya wannan saman wannan ginin na saman shine ya zamanto kamar rufi in an yi gida ba ana rufi ba don saboda kada zafin rana ya rinka samun mutum iska kada ta rinka shigowa to wannan gitsaɗin wannan murfin da ake na sama na atmosphere wanda ake ce ma atmosphere ko shi ma hawa hawa ne hawa hawa ne atmosphere din nan akwai ionosphere akwai wacece tsaya akwai wacece tsaya duk mun manta wannan karatun amma dai wannan murfi ne da Allah madaukakin sarki shi yayi shi shine fa ake ta kokari a duniya wai kar a huda wannan murfin saboda ana ta huhuda shi daga abinda barnar da dan adam yake yi domin a saman akwai wata leya ta ozone wadda ita ce take kare wato duniya daga radiation da suke zuwa daga waje daga cikin rana masu cutarwa hasken sai ya shigo wato abinda duniya take bukata jiki yake bukata na hasken rana da zai baki vitamin D da tsirrai suke bukata na hasken rana da zai haɗu da chlorophyll domin ya zamanto abinda muke ci an yi sana'arsa domin sai da hasken ranar to shi ita ozon za ta tsale wannan mai amfani ya shigo mai cutar kuwa sai ta mayar da shi kamar yadda idan ka sanya mudubi idan aka idan aka kunno masa irin wannan wutar da ta zo take haske min ido in na sanya idan na sanya mudubi ba zai mayar da hasken bane to shi ma ita ma ozon take mai cutarwar in ya zo daga sama sai ta mayar da shi wa ya tsara ta yadda za ta kyale mai amfanin amma ta kori mara amfani ilimin physics ɗinku ne da optics ɗinku shi ne ya sa kuka je kuka yi wannan ba su kuka yi ba Allah shi ya zo ya tsara wannan ko yanzu duk da wannan tsarin kuce babu Allah duk da wannan tsarin kuce babu Allah kawai abu ne wanda yake baraɗe kawai ya zo ya samu kansa a haka abu wanda yake akwai hikima a ciki akwai ilimi wanda ilimin ku bai har yanzu ba koya fa ake ba a gama koya ba har yanzu ba a gama koyon wannan abun ba dukkan tunanin dukkan ilimin ka fa da kake yi na physics astrophysics da zaka je ka kai wannan abubuwan fa kake koya har yanzu ba gama ba gama koya ba yace babu ilimi a wannan ya fi kana koya kuma ilimin zai nuna maka akwai hikima to ka ce akwai ilimi amma babu mai ilimin akwai hikima amma babu mai hikimar to sai Allah ta'ala ya ce kuma sannan wasawwarakum ya suranta ku ya kyautata surar ku Sheikh ya ce yace kowace gaba ta dan adam kowace gaba ta dan adam sai ga kyautata ka ga kyautayin aikin Allah kowace gaba sai ga kyautayin aikin Allah a cikin ta nake gaya mana cewar fa yanzu fa ido akwai likita babu yadda za a ce likita ya zama to komai da komai likita na ido shi ma likitan idon a cikin idon akwai wanda yake zai je can abin da wajen da retina kusan da in ana kamara ba akwai fim ba da ake sawa ake gansa a cikin kamara ko dodon hoto dodon hoto kuma to wannan dodon hoton ai ido da Allah ya yi shi aka koya domin shi dodon hoto shine haske idan ya je ya fada kansa, sai ka je ka wanke shi sai ya fito da abin da ka gani to wannan abin da sai ka je laboratory ka je ka sanya shi a cikin ruwa ka wanke shi ya fito shine tsiftawa da bismillah abin da ake kenan akwai dodon hoto a cikin idanka wanda shine kake gani ya je ya wanke shi ya fitar da surar da ka gani kwakwalwa ta fassara shi ta fitar maka da mutumin da kake gani to akwai likita da shi barintarsa a retina ne barintarsa a retina ne kusan idan shekaru suke shekaru akwai wani abu da za ka rinka gani kamar a kamar kuda yana yawo wallahi ba wani kuda wani abu ne na bangaren retina ya fado a cikin idan shi ne ya fado a cikin idan ko ba za a iya mayar da shi ba ba za a iya mayar da shi ba sai dai ka rayu a haka in babu wani abu in dai aka yaka ba yadda za a yi abu da idan a je ya zuwa gare na. ba za a buɗe ba haka za a kyale maka shi a ce wannan a dai ka ce in malaka kunu shi ha shi ne ka zo nan wajen tsufa ne ya zo lokaci ne ya zo to kowace gaba ta ɗan adam haka in ka ɗauka za ka ga kyanta sannan ga can halitta na ɗan adam ba ga can halitta ɗan adam za ka ce akwai wani abu na jikinsa wanda yake ba anan ya kamata ya zama ba shi yasa sai kaga Allah madaukakin sarki a cikin hikimarsa sai yayi ma waɗansu sifar halittar da za ka sa kake kai alhamdulillah lalle Allah ya yi min ni'ima da bai yi ni haka ba inda ya ce zai yi shi haka kaga wani an yi shi hannunsa ɗaya dogo hannunsa ɗaya gajeru. ba daidai wa daida ba ko kuma kaga hannun nasa mai tsawon gaske har a rinka ce masa zul ya saboda tsawon hannunsa duk wannan domin ya fitar ya nuna mana kan cewar ya ce yi mana kyakkyawar sura inda ya so abubuwan da suka saba wannan kyakkyawar surar irin da wanda zaka ganin sanadiri dan kaɗan ne Allah yake sanyawa dan mu izina mu lura da wannan ya duk sai ya yi mu haka ko ya sanya idan mu kaga yanda idan mage take ba idan mage yake mu kaga islands din namu ko ne ba a kwance yake ba ita kuma nata a tsaye to zai ka ce bari a canza ya zama to a tsaye sai hatta mutane baƙaƙen fata sun san baƙaƙen fata mata da masu san ado Allah haka yi su san ado gare su ka ga sun sanya a ba gajira ba wanda a a duk ya eh ga turawa nan sun sani eh, ku duk ba ku sani ba a ajan nasu wato wani abin da zai canza kalar ido suke sawa a cikin ido lens in ido sai ka ga an mayar da ido ya zamanto ruwan ƙasa-ƙasa kamar na bature ko ya zamanto shuɗi ko baƙin fata da shuɗin ido in ka gani ai sai ka ɗauka wani aljanni ta sa'idu baka sani ba ba maskara ake ce maka dauna wannan ba nasu bane ɗan zamani su suka san wannan kaga arafa ya sani yens ake ce masa islands haka ake ce masa wanda ake sanyawa domin ado mata suna sawa ranar biki dan su je sai ya zamanto kanta sun fita daban to idan suka bar in suka yi wannan da zai shekan ne yake sa musu ya sanya musu domin su canza halittar Allah wannan ba haramun ba ne ado ne za su iya tun abu ne wanda yake za su iya cirewa abinda ba a so mutum ya abinda zai canza halittar ta kamananci ya canza halittar Allah kamar tsarin gashi shi ma inda abinda yake ba gashi bane amma inda kamar abu wanda yake an san wannan ba gashi bane ulu ne waɗansu malamai sun ce wannan ai ba shine alwasul din ba wasul din shine a sanya gashi gashin ɗan adam kamar yadda suke ko gashin doki ko makamancin wannan da suka to eh na to wa razaqakum min at-tayyibat kuma ya azurta ku daga dadadan abubuwa wato bayan ya ba ku ya kyautata surarku sura fa ahsana suwarakum ya kyautata surarku kaga nan Allah shi da kansa ya ce ya kyautata sura halittar dan sa. shi yasa ba a san mutum ya wani abu wanda zai canza halittarsa in dai ba dan ya kawar da muni ko wani a wani a a wato tasgaro ko tangarɗa ko wani tawaya eh, ko wata tawaya da suke tare da mutum kamar hancin mutum ya karye ko leɓen mutum ya tsage irin wannan to duk sai a yi abin da zai kawar da wannan tashwihin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga wani sahabi wanda harshen ya wanda hancinsa ya karye ya yanke yi ya cike wajen da zinari ya zamanto kamar harshen wato ya sanya har wato in ka gani kamar ba dai wannan tawayar ta ragu ba ado ba dai wato rufe rufe muni rufe munin ne ake to ya halatta a yi wannan sannan Allah ya aiki ya azurta ku daga daɗaɗen abubuwa su ne kyawawan abubuwa wato abinda za ku ci ku ji daɗi abinda za ku ci ku ji daɗi na abinci da dukkan wani abu da zai ba ku daɗi da gidaje da tufafi tufafi wanda za ku sa ku yi ado kuma gidaje wanda za ku shiga na ni'ima ba gida wanda yake za ku shiga yana yoyo ba in ma yana yoyo an ba ku hanyar da za ku tore yoyon har aka sanya ku kuka san yadda za ku rinka yin kankare ku yi daki duk wannan Allah ne ya azurta ku daga cikin daɗaɗɗen abubuwan kuma ya ba ya ba ku abokan zama na kirki mata ya ba su maza maza ya ba su mata duk yana daga cikin arzikin Allah daga daɗaɗan abubuwa wanda dai anan zaka same su ba sai ka je wata duniyar zaka je ka samu su anan dai ya sanya ku shi ne sai Allah maɗaukakin sarki shi to wannan fa shi ne Allah Ubangiji don haka alkhairan Allah tabaraka bi ma'ana ta'azama ta'azama wa kathura khairuhu ya girmama kuma alkhairansa sun yawaita alkhairan Allah sun yawaita ubangijin talikai shine Allah ubangijin talikai to shi yasa wato koyaushe idan ka ga abin da ya kayatar da kai a cikin halittar Allah ka fice barakallahu rabbul alamin wato alkhairan Allah da alkhairan Allah da girman alkhairan Allah sun yawaita girman sa ya girmama ubangijin talikai to sannan Allah ta'ala yace a sauran minti biyar na'am huwal alhayy na'am huwa alhayy to Allah ne rayayye shi ne rayayye ne rayayye wato ne mai ne wanda yake rayayye wanda rayuwarsa bata wato rashin rayuwa bata gabace shi ne wanda yake dama rayayye ne wato rayuwa sifa ce mulazima da sa mu kuwa Allah ya farlanta mana mutuwa kafin rayuwarmu da mutuwa bayan rayuwarmu da rayuwa bayan mutuwarmu to shi ku Allah ne wanda yake rayayye wanda rayuwarsa rashin rayuwa ba ta gabace shi ba ne wanda yake da ikon ya ba da rai ga mai rai saboda shi shine rayayye wanda yake rayuwarsa wajiba ce tunda akwai rayuwa to dole akwai wajibul wujud wajibul haya wanda yake rayuwarsa tilas ce babu kuma wanda yake ya kawo wannan in Allah ba ka hada ƙasa da dukkan hada chemical composition na living cell ka gani gashi ka haɗa shi dukkan sinadaran na sel suna ciki amma ka isa ka kunya shi ya motsi ya zama turayayye ya fara cell division za ka iya ba ko waɗanda suke ta cewa sun yi dole sun yi wannan dabbar dole ba daga ɓangaren wani rayayye ɗin suka ɗauka ba suka zo suka haɗa ya zo ya ta yin cell division na su mana da kansu ba za su iya ba to Allah shine alhai la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai shi du'uhu ku roƙe shi wato ku bauta masa shi shi kadai mukhlisina lahu din kuna masu tsarkake addini a gare shi wato ba kwa shirka shi kadai kuna cewa kuma alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talibai Abdullahi ibn Abbas yace ya kasance idan yana cewa idan kace la ilaha illallah ku ce alhamdulillahi rabbil alamin kuma kai aiki da wannan ayar kenan don la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu din shine kace la ilaha illa Allah sannan walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin kuna masu cewa alhamdulillahi rabbil alamin sai ka hada da wannan kuma sa'id ibnu jubair yace idan mutum ya karanta wannan ayar. yace fad'uhu mukhlisina lahu din alhamdulillahi rabbil alamin to an so yace la ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin wannan yana ɗaya daga cikin wurare waɗanda in an karanta alkur'ani ake so a faɗi wani abu na zikiri wanda yake duk da yake ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba amma an ruwaito shi daga ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran sahabbai shine sa'id ibn jubair almajirin abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu wa arda sai kuma insha Allah Allah ya kai mu gobe mu tashi daga nan subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk arziki ya zo na zan siya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 ya sanar da mu ya mana bishara cewa kana karban addu'a a cikin ta da ka. Allah ka karba addu'o'in mu Allah ka ba mu albarkacin wannan sa'a Allah kuma muna cikin majalisi wanda ka sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa kana ambatan wannan majalisi a wajenka Allah ka sanya mu cikin wanda kake ambaton su a wajenka Allah ka sanya wannan majalisi namu yana cikin wanda kake ambaton su a ka. kuma sakina take sauka a gare su kuma mala'iku suke lullube su addu'o'i da muke a wannan majalisi Allah ka amsa mana Allah muna roƙon ka ji kan magabatan mu Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya akwai dan uwan mu Professor Kabiru Dandago wanda ya rasu kwana biyu da suka wuce Allah ka gafarta masa Allah ka sanya aljanna mu ko masa. Allah ka kyauta bayansa Allah kokari da yayi ga addini musamman ya taimaka ma wannan al'umma wajen sha'anin dokar haraji da gyara a cikinta akan abin da zai tabbatar da abin da ya dace da shari'ar musulunci Allah ka karba daga gare shi Allah ka sa wannan ya zamanto hujja a gare shi Allah ka sanya shi ya zamanto sa ya Allah ka sada shi da rahamarka ka sada shi da ceton manzon ka sallallahu alaihi wasallam akwai yar uwar mahaifinmu muna ka Allah ka inganta masa lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka tayar da kafadinta Allah ka albarkanci rayuwarta akwai dan uwanmu wanda muke tare da shi a nan a shigar alfurqan wanda yake fama da larurar rashin lafiya dan uwa Abdul Samad Ismail ka Allah ka yaye masa Allah ka bashi lafiya Allah ka yaye masa wannan larurar da take damun masu neman akwai wanda yake neman addu'a akan wanda muke ce masa addu'a kan rashin lafiyarsa a wannan majalisi na roƙonka Allah ka inganta masa lafiyarsa Allah ka dawo masa da al'amuransa Allah ka yaye masa abin da bi yake damunsa Allah ka inganta masa a sha'anin rayuwarsa a sha'anin harkokin kasuwancinsa Allah ka yaye masa rashin lafiyarsa akwai wani bawan Allah shi ma a cikin wannan majalisi wanda ya gamu da wata mummunan larura da muke yawaita masa addu'a Allah ka yaye masa Allah ka yaye masa wannan larura ta Allah ka inganta masa lafiya Allah ka yaye masa tsanani da yake ciki Allah ka kawo masa sauki daga gare ka Allah ka kawo masa yayewa daga damuwarsa rahmatika ya arhamar a dai ɗan uwa waɗanda suke da bukatu daban-daban Allah ka biya musu bukatun su ɗan mu da yake neman kariya da shi gare ka da kansa da iyalansa Allah ka ba shi kariya Allah ka kare shi ne eh, akwai wanda yake akwai wata 'yar uwa da take neman addu'a akan sha'anin harkar aure da roƙonka Allah ka yassare mata Allah ka bata ah, Allah ka bata miji nagari akwai mai neman addu'a kan kasuwancin su akan kasuwancin da ta shiga wata yar uwa da ta kasuwancin ta fuskanci matsala na roƙonka Allah ka shi'a Allah ka daidaita mata al'amuran Allah ka buɗa mata kofofin jalarka akwai wata wata baiwar Allah da ta shiga cikin koma kusan shekara ɗaya kenan na roƙonka Allah ka yaye mata Allah ka yaye mata akwai ɗan uwa likita wanda matarsa ita ma ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin wannan gari namu wanda wanda ta samu stroke ita ma a kasar waje muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya Allah ka yaye mata Allah ka inganta mata lafiya yan uwanmu kuma da suke hidima a kan sha'anin karatuttuka waɗanda har sun yi application na durusul furqan muna roƙonka Allah ka sanya muna roƙonka Allah ka ba su kyakkyawan sakamako ka yaskare musu al'amarin nasu ka yaskare musu samun dukkan abin da suke bukata na approval Allah muna roƙonka dukkan waɗanda yake suka fuskanci tashin hankali suke fuskantar tashin hankali da tasgaro a cikin sha'anin harkar kasuwancin su Allah muna roƙonka ka yaye musu Allah muna roƙonka ka sanya musu alkhairi a cikin kasuwancin su akwai waɗansu ƴan uwanmu ƴan kasuwa waɗansu bayan Allah ƴan kasuwa da suke fuskantar haɗari wasu daga cikin su har sun mutu muna roƙon ka cikin waɗanda suka mutu Allah ka ba su shahada Allah waɗanda kuma suka wanda kuma suka samu rauni Allah ka ba su lafiya akwai wani daga cikin masu zuwa wannan majalisi wanda ɗan wasa take ba su da lafiya muna roƙon ka Allah ka ba ta lafiya Allah dukkan marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ka yaye mana halin tsanani da muke ciki a wannan ƙasa Allah ƴan uwan mu na Borno da Yobe da Zamfara da Katsina da Sokoto sokoto da kebbi da niger da fara da ma wani bangare na wannan jihar ta ta Kano muna roƙonka Allah ka ba su kariya ɗan uwanmu na Plateau Allah ka ba su kariya Allah muna roƙonka wannan ta'addanci da ya addabi wannan ƙasa ta mu Allah ka kawo mana ƙarshen sa Allah waɗannan waɗannan waɗanda suka ɗauki makamai suke jefa ragani suke kashe-kashe suke karkuwa da mutane muna roƙonka Allah kai mana maganin su Allah muna roƙonka ka ije mana musifar su Allah ka sallata musu Allah ka sallata musu rundunoni daga gare ka Allah muna muna ka biya mana a Allah ka ɗauki fansa a gare a gare mu Allah ka ɗauki fansa domin mu Allah ka ɗaukan mana fansa Allah ka ɗaukan mana fansa Allah hakika sun yi zalunci kuma suna kan yi Allah muna roƙon ka muna tawassuli da addu'o'in mu a wannan wata muna tawassuli da wannan da addu'an mu a wannan sa'a mai albarka da wannan azumi da muke yi Allah ka ije mana wannan bala'i Allah ka ije mana wannan bala'i Allah ka yaye mana Allah abin da ya zo ma duniyar musulmi na tashin hankali a gabas ta tsakiya muna roƙon ka Allah ka yaye shi Allah waɗanda suka ɗauki makamai suka farma ƙasashen musulmi muna roƙon ka Allah kai mana maganin shi Allah ka karya ƙarfin shi Allah ka dakusar da kaifin shi Allah ka ijiye sharrun su daga ƙasashen musulmi Allah mu ma ka nesanta sharrun su daga gare mu Allah ka ba mu kyakkyawan shugabanci a wannan ƙasa ta mu waɗanda kuma muke da su na yanzu Allah ka inga ka kyautata mulkin su Allah ka kyautata shugabancin su Allah ka shiryar da su ya zuwa ga abin da zai inganta yanayin wannan ƙasa ta mu Allah ka shiryar da su ya zuwa ga kaddamar da maslahar al'umma a bisa maslahar kansu Allah ka shiryar da su ya zuwa ga kaddamar da maslahar al'umma a bisa maslahar kansu Allah muna roƙonka ka ka ba Allah idan lokacin zaɓe ya zo muna roƙonka Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu shugabanni na gari ma'abuta amana ma'abuta sanin aiki Allah muna roƙonka Allah ka ije mana bala'i a wannan ƙasa ta mu Allah bala'in da muke fuskanta na miyagun ƙayoyi musamman a jihohin da musulmi su ne suka fi yawa muna roƙonka Allah ka yi mana maganin Allah ka kare zuriyar mu da matayen mu daga wannan bala'i Allah ka kare samari da mata da sauran al'umma daga wannan bala'i masu kuma wannan wannan fatauci muna roƙonka Allah ka karya su Allah ka Allah ka watsa dukiyar su Allah ka jefa talauci tare da su Allah ka lubunta musu talauci ya rabbal alamin Allah ka kawo ƙarshen sharrin su Allah ka ba mu jami'an tsaro iko akan su Allah muna roƙonka ka yi mana maganin bala'in su Allah ka ije mana sharrin su Allah ka ije mana bala'in su Allah kai ne mai iko akan dukkan bayan ka Allah ka karba addu'o'in mu Allah ka sanya mu mu dace da daren lailatul qadr Allah za mu shiga daren za mu shiga darare goma na karshe na da ake neman lailatul qadr Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su ba Allah ka ba mu dacewa Allah ya ba mu dacewa Allah muna roƙonka ka sanya mana mu samu cikakken rabo a waɗannan darare masu amfani Allah ka sanya mu a cikin waɗanda kake yafe musu kake yanta su Allah ka sanya mu a cikin wanda kake shigar da su cikin rahamarka Allah ka sanya mu a cikin waɗanda kake yawaita falalarka a gare su ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب رب العالمين